آتنا الثواب وجنبنا الخطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شابيو قوتا جمادة الثانية hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa da arba'in da biyu, wanda ya dace da ashirin da shidda ga watan daya ashirin da shida ga watan daya miladiya ta annabi isa alaihi salam a dubu biyu da ashirin da daya daidai muna wannan masallaci ku yi haƙuri yana shiga cikin akodin da allah in mun koma karatu a dinka haƙuri sai ka ɗauki rikodin ka ji maganan mutane ba haka ake yi ba a wasu wurare hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya a wannan masallaci na ibini taimiyya da ke garin zariya a jihar kaduna a mu ta najeriya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci gaba daya muna cikin wannan littafi na nazmul ajrumiya na ashek al-imriti kuma za mu tashi a alamatin jafri insha Allah subhanahu wa ta'ala bismillah babu alamatin jafri والجزم في حرف بالسكون آه، أو حرف حرفه عله أو نون وحرف نون الرب طبعا يلزم في قلب الخمسة الأفعال آه، حيث تسلم وبالسكون بمضارع سلم من كونه حرف علة من كونه حرف من كونه في حرف علة قسم إما بواو أو بياء أو ألف وجد معتزل بها أن تنحبر ونصب ونصب بواو ويا وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدروا فنحو يغزو الذي يخشى غزل بعلة وغيره من أمثل وعلة الأسماء ياء وألف فنحو قاض والفتى بها إعراب كل منهما مقدر بها ولكن نطلقات يظهر وقدروا آلافة الأقسام بالميم قبل الياء من غلام والواو فيك مسلمية قمرت والنون لا تبلون قدرت باب علامات الجزم والجزم في الأفعال بالسكون أو حسب حرفه علة أو نون وحق نون الرفق أن يلزم بالخمسة الأفعال حيث تجزم وفي وبالسكون تسم مضارعا سلم من كون بيبي حرف علة قسم إما بواو أو بياء أو ألف وجزم معتل بها أن تنحبب ونصب في ونصب بواو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدر ونحو يقضو يهتدي يخشى قسم فنحو يطلو يهتدي يخشى ختم بعلة وغيره من أسل وعلة الأسماء يغم وألف فنحو قاض والفتى بها عرف إعراب كل منهما مقدر فيها ولكن نصر قاض يظهر وقدروا ثلاثة الأقسام بالميم قبل الياء من غلام والواو ميكات مسلمية أضمرت والنون لا تبلغن قدرت بسم الله الرحمن الرحيم idan za mu tuna idan kanmu da muke yi duk suna gudana ne akan alamomin ilimai dama guda hudu ne kamar yadda muka sani mun yi guda uku rafa da nasba da hafdo wato rufa'a da wasali sama da wasali ƙasa darasinmu na yau za mu yi magana insha Allahu akan aljazmu ɗauri babu alama shi jazmi wannan babi zai karanta da mu alamomin da ake gane kalma tana da dauri kamar yadda za mu gani kuma mu yi bayani da yadda allah subhanahu wa ta'ala والجزم في الأفعال بالسكون أو حذف حرف علة أو نون تفرق يناتيا والجزم في الأفعال جزم أنا ينتمي التجلولي وتؤيد kamar yana tunatar da mu darasin baya ne cewa duk inda ka ga an yi maganar jazma ko ya ke banta ne ga fi'ili suna bai daukan dauri kamar yadda muka ce fi'ili bai daukan wasali kasa a alamomin nan guda hudu fi'ili na daukan mafa fi'ili yana daukan fatha fi'ili yana daukan jazma amma bai yarda a ja shi a ƙasa a yi masa wasali ƙasa ba sannan idan muna maganan jazma a ijirabi to muna magana ne a kan fi'ili mudari domin fi'ili amri da fi'ili ma duka mabaniyai ne وفعل أمر ومضي بني وعارض مدارئا إن أريا فعل أمري da fi'ili shudadde wanda aka yi ya wuce duka ginannu ne ba sa canzawa mudari'i ne wato aiki mai ji shine ake samun cancanzawansa shi ma da shamadin bai sabi da nunin tauki ko nuni kinasi ba in mun yi bayani baya muna tunatar da junanmu yana cewa jazmu fil afradi idan ana maganan ɗauri ga fi'illai bisukuni to ana daure shi ne ta hanyar sukuri wannan dajira da ake yi wanda mukan ce mashi daure hanya ta farko kenan au hasbi harfi illatin ko a shara harfi illa ne zai baka alamun fi'ilin tsaurare ne فعل مضارع ne mu'tal al-akhir harafin illa ana nufin kalmar da asalin kalmar akwai alif ko koya to shi harafi in ya zo illa a fi'ili yakan zo a farko akan ce masa misal kaman wa'ada ka gawo ne a banko harafi ne na illa kuma dan asali yakan zo a tsakiyar kalma kaman kala kaga alifin ne harafi ne na illa kuma dan asali akan ce ma wannan ajiwa yakan zo a ƙarshen kalma kaman yas'a sha ka ji harabin illa na alif a karfe ko ya dahu ka ji wo a karfe harabin illa ne akan ce ma wannan fi'ili na to maganan da za mu yi a nan mai muke magana ba tasrifi ba don haka bayaninmu yana harafin illa a ƙarshen fi'ili ne ba a farko ba ba a tsakiya ba wannan darasi ne wanda ya shafi sarku in mun goma yi an fahimta wannan baiki na farko malam yana nuna mana na ɗaya ba a samun aljazmu a suna sai na biyu ilin ma mudari in ya kubuta barin binayi ya zama umarni na uku ya ce akwai hanyoyi guda uku wanda muke iya gane fi'ili majazumi ne na ɗaya a suku mu ga tsaurin kwalo-kwalo wanda yake shi ne hankali an fahimta au harfi harfi illatin na biyu a shafe harafin illa da a ya da'u to mu ɗauki ya dawo tunda muna magana akan kan kun ji ko? ko mu ba da fi'ilin umarni shi sai mu ce kudu kudu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawdhi wal hasana kudu ina wudin mun share shi falita'ati ta'ifatun ukra lam yusallu ma'ak falita'ati ay ataya ati ta'ati kinayatin mun share an fahimta to share wannan harafin na illa yana nuna maka alaman kana mahalli ne na dauri an fahimta? shine yake au hasbi harfi illatin hanya ta biyu da za mu iya gane kalman nan tsaurara shine a share harfin illa aunun ko a nua nu'arar da ke nuna alamar raf'a ga fi'ili mudari an gani tana luna lan tanalul birra nan wajen mansuri lam yanalu lam haka ne wanda yake jazma an fahimta waɗannan su ne uku da za mu gane fi'ili tsaurare ne na ɗaya sukuni kwalo-kwalo la ta zahab kaga la ta zahabu ba mu ce la ta zahabu ba saboda fi'ili mudari'i ne mu'rabi kuma lam yattasil bi akhirihi nun at-tawhid wala nun al-inath sai mu ce la ta zahab zahabu ولا تذهب ولا تذهب نفسك حسعات عليهم wannan kenan fa hasbunu nunin wasi an yalzamu fil khamsati al-af'ali haythu tujzamu a yaushe ne ake share nuni za mu ce taktubun yaktubun kun ga ƙarshen shi da nuni wannan nura man na ƙarshe shi ke nuna yana mahallin maf'ali an gane mun ya fa'alin hanka, ko ba mu yi ba to idan ka share nura man ta ƙarshe to alaman yana mahalli ne na ɗauri shine yace fa hasbunu da rabbi shama nunin nan na rasa an yanke yalzamu wajibi ne lazimi fil hamsatil afa'ali a afa'alin hamsa ke yaktubun lam yaktubu yazhabun lam yazhabu taktubun lam yaktubu kun gane kun ga nunin nan na karke muka mene suka share shi menene a fa'alul hamsa kun tuna su a ambata inji na'am kaf'aluna yaf'aluna taf'alani yaf'alani taf'alina to jin ku sa musulun muji da za ku karanta a yi inji a yi mana inji lam ta fa'alu mhm. lam ya fa'alu mhm. lam ta fa'ala lam ya fa'ala lam taf'ali to kun ga duk kun me ne, to wannan ya nuna mahallin rafi ne afuwan mahallin jazmi ne shine malam yace hasbu nunul rafi ashara nunin nan wanda ka san alamar raf'a ne ga fi'ili mudari fil al af'ali a afa'alin kamsa ƙasa'an sharifiyan ke yalzam dole ne idan dai ka zo da shi a mahalli na ne aljazm shi ne yake haisu jizamu a inda jizza a yi mata jazma to sai ka share wannan mene nunin rafi ba hasbu nunin rafi share nuni wanda ke alamta wasali sama qat'an yalzamu lazimi ne yanke fil khamsatil af'ali a cikin waɗannan fi'ilai guda biyar kai su tujzamu a inda duk za a yi masu jazma an gani wajen sukuni a jizin muzari an salim min kaunihi bi harfi illatin qadim wa bi sukuni amma ka yi dauri balo-balo a jizim ka daure mudari an fi'ili mudari kai maka dauri balo-balo salim wanda ya kubuta ya kubuta da ne min kaunihi bi hamsi illatin kusim ya kukuta barin kasantuwarsa an karike shi da harafin illa an gani sai ka daure shi la tazhabu lam yazhabu aka ka daddaure shi an gani walamma yazhabu duk dauri ne a datunin da suka zo suna wajabta maka dauri ne walamma ya zahabu la ta zahabu lam ya zahabu saboda ne saboda ya kukuta karkensa ba harafin illa ɗaya nan. inda da harafin illa share harafin illa za ka yi ya sha la taksha ya du'u la tad'u ya qadi la taqdi kun ji ko to amma tunda yake ba harafin illa kuma tsarkensa bai sadu da nuni ba da ya sadu da nuni ya zama mazuni ba maganar da irani an gane? na طبقا an tabako Tarkabu ne amma sai aka hada shi da mene kyauki da tsakila nunin tausirin sabila sai zama ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم لا تحسبن تعصبني ko ta hasibu duk ga ana karanta fi'ilin da wannan amma da ya sadu da nunin taukid ba sai zan magani galan annahiya wanda yake tajizumul mudari lakin naha la ta'malu huna liktisalil fi'li bi nun at-tawkid as-sahila saboda fi'ila sadu da wannan nuni na tawkidi an gane wa bi sukuni bin mudari'an salim min kaunihi bi harfi illatin khutim imma bi wawin aw bi ya'in aw alif wa jazmu mu'tallin biha an ta'zib ajibu shin wannan fi'ili in an kammala shi karkensa imma bi wawin ko dai ya zan karkensa wuni kamar ya au biya'in ko da ya ne sa kaman ya ƙazi ya ƙazi au da alifin ko da alif kaman ya sha idan ya kare da wannan dama mun ce mashi akan kira shi na mun ce dama hamakin asali idan haruffa ya zan a kalma ɗan asali ne dawo ko alif ko shi ne mutalli sai dai kuma ta ina ya zo harajin mai bayani in ta farko ne akan ce masa misal in a tsakiyar kalma ce akan ce mashi ajiwa in a ƙarƙin kalma ne akan ce masa nakin. Hmm? wa'ada qala khashiya zalika liman khashiya rabba an gane ya alifun duka harufa ne na illa wajazmu muhtallin biha idan fi'ili muhtalli ya zo da ɗayan ukun nan a ƙarshen kalma mu mudari'i an ne sai ka share harafin illa ka yanke shi hmm? wala takhsha aqibatal layali kun gani wani mai hikimar waka ne na ta wala takhsha takhsha fili mudari ne sai dai kuma akwai la annahiya wanda yake tajzimul mudari sai aka fille wuyan nasa karshen nasa kenan la tasha an gane wajen ila sabili rabbika bil hikma falyad'u nadiya falyad'u kun gani an filla wurin da kudu da falyad'u da an filla mene wurin saboda mahalli ne na jazma an gani haka nan in ƙarshen kaza ya tubi tsibbi tsibbi ma an taɓa bin innama tsibbi ka gani inda ba wani abin nan fi'ilin ne sabaka ma tsibbi ka bin hayatun duniya amma wajen umuni tsibbi an filla wudu saboda mahalli ne na jazma ƙarshensa kuma ya ne ya kuma harafin illa ne an fahimta wa nasku riwa waya wayatin faru wa ma wa bu fi salati wannan da a jazama sun yi musharaka kenan duka amma inda a wajen nasba ne wa nasbu bi wawin wa ya'in za ka yi ma wo da ya wasali balo-balo a wajen nasba yazhar nasban shi na bayyana wasali saman shi na bayyana duk da suna da mauni in za ku tuna karatunmu na baya can wasu satifika baya mun yi bayanin cewa harafin alif shi ya fi kowanne ya rauni domin shi ta kowane hanya ta kowane layi bai iya ɗaukan wasali kowane iri ne amma ya dawo suna iya ɗaukan wasali sama suna iya daukan wasali sama an gane ko sai dai ba su daukan wasali kasa ba su daukan haka kamar yadda yanzu a ba a afuwan ba su daukan dauri na ke tsoronci ليقضي الله امرا كان مفعولا ليقضي هو قول يقد مجي تيوا ليقضي كذا يا توكي وكلي ني يعني. ليقضي الله امرا كان مفعولا يا دو suna iya daukan wakali wa ma siwahu amma abinda ba wasali sama ba su ma ya dawam falaki a duk haruffan nan guda uku kaddaru malaman nahu sukan kaddara mashi irin wasalin da ke wajen ne an fahimta sai a kaddara mashi فنهر يبرز يهتدي يخشى ختم بإلة وغيره منها سلم فنهر يبرز in ka ɗauki misalin kalmar ya bizu me ya karkar kalmar mudari ne gaza ya bizu gazuwa gazuwatun ya hatari ya hatari mudari ne da me ya kare ya um ya sha mudari ne da me ya kare halifun sai ce hukun bi illati dukan su karshen su ya ƙari da harafin illa ne ya ƙari da mene harafin illa wa gairuhu wanda duk bai ƙare da waɗannan harufa ko ɗayan wannan harafi ba min hakalin shi ne ake ce mashi salim kukutacce barin illa wanda ko ya kare da ɗayan ukun nan shine mai illa an gane shi ya sa a harshen da muka fi sabawa a ta wata mahangar akan hangi fi'ili da mahanga biyu a harafin shi na ƙarfi ko a ce wannan kalmar ko wannan fi'ilin fahihul akhir ne fahihul akhir wani kuma sai a ce maka in ya kare da ɗayan haruffan nan guda uku wawun yawun alifun sai a ce mu'talil akhir akhir an gane ko shine yake kokarin nuna mana a wannan baitin cewa fi'ilin duk da kaga ya tsare da wo ko ya tsare da ya ko ya tsare da alif ko kutun bi illati an ƙare harfan sane da harafin illa shine mu'talil akhir wa ghayruhu duk fi'ilin da bai ƙare da tsayin harfan nan ba min ha daga cikin fi'ilai to sadin ya kubuta barin mu'talil akhir shine fadi'ul akhir an fahimta wannan za mu tsaya ba za mu ci gaba ko a ci gaba <laughs> kada a yi rufu waljazum bari mu maimaita ana yin jazma ɗauri kenan fil a fa'ali a fi'ilai bisukuni da abubuwa kamar haka na farko sukun al-sukun tsauri din zafin tsauri din zafin an gane tsaurin zafin shine al-sukun aw hasbi harfi illatin mataki na biyu shine a share harafin illa a share harafin illa aununi mataki na uku shine nu'a madda ke ƙarshen mugari a share ta sai zan alama ce ta dawarariyar kalma ce fa hasbu nuna mafi sai ya toma da nu'a wadda ake share ta share nu'arar rufa'a kaga yana maka ishara ga abin da ya kasani na ana yin rafa'a da nuni to a share nu'aran da ake rufa'a da fi'ili mudari'i an yalzamu wajibi ne kaifi da fil hamsatil af'ali ga hamsatil af'al wanda kuka ambata mana ba da dadewa ba da kanku haisu tilzamu duk inda za ka tsaure fi'ili guda biyar ɗinnan nan cikin hamsatul af'al to share me za ka yi nuna rafi tunda alamata rafihi annun subutin nuni, ko to yanzu ka share shi ya tashi daga rafa kenan sai a duba bayan sa menene yazo ya sa aka share sai mu ga harkun ne min hurufin jazmi sai mu ce idan alfilu majzum bi hasbi nuni rafi an gane wa bi sukuni zim mudari'an haka nan za ka tsaure fi'ili mudari'i da tsauri balo-balo salim wanda yake ya kukuta ma'anin ya kukuta sahihul akhir ba mu'talil akhir ba min kaunihi fi harfi wanda ya kukuta ya kasance cewa an cika shi da harfin illa in ya kukuta barin wannan to tsauri shi za ka yi shi ne na ƙara bayani da cewa kuma ya kukuta barin nuni tauhid a ko nuni al'ina an fahimta da tukulu wannan fi amwalikum wa fi wala a alai to waɗannan irin fi'ilai in suka zo da nuna tauki lokacin da za ka yi masu nasba sai dai ka basu yadda suke ba sa canzawa إما بواو أو بياء أو ألف وجسم مختل بها أن تنحفظ إما بواو shin ƙarshen kalmar nan da ta samu illa da harafin wuni au ko da harafin ya au alif ko da harafin alifun duk ɗaya ne ba bambanci وجزم معتل وجزم معتل to daure irin wannan harafi mu'tali biha an tanhabi in za ka daure ta da daure to ka share harafin illan nan ne kamar yadda muka yi bayani da nisa ko wa nasbu biwawin wa yayin ya zuharu wa ma siwa kutub salati qadar wa nasbu bi wa bi mayan amma yin manasba in zo in suka zo a wajen da ake nasba ya to nasban za a tafi da ita ko da يا قومنا عجيب دائي الله دائي الله ko ba haka bane kun ga ya din ta fito ajibu da'iya ba wa ma siwahu abinda ba nasba ba fi salati qaddam a harfan nan na illa guda uku duka qaddam a wannan shi yasa muka ce wo da ya raunin bai kai raunin alifun ba shi alifun rauni shi bai iya daukan komai kuko ya dawo suna iya daukan mene nasba wata sama ya kasan masu raunin kala-kala ne wani yana da rauni amma kaya inda bai kai buhun dawa ba zai dauka wani labiyayyen kuwa zai ɗauki buhun dawa Da ce ya yi min daidai ina za a kai kuma ya kai lafiya lau da ije maka ya kaba shi ya dawo fana hau ya rudu ya hankali ya sha kutum fi wa hasalin idan ka ɗauki misali kalmar ya budu fi'ili ne mudari ƙarshen tawo ka ɗauki misalin kalmar ya hatari fi'ili ne mudari mai ƙarshe da ya afo'ir ya idan ka ɗauki kalmar ya sha karshenta alif fi'ili ne mudari hukim da an karike kalmomin a harafinsu na karike da waɗannan harufa na illa bi illatu da harafin illa shi yasa dukansu da ire-iren su ake ce masu alfi'ilul mu'tadil akhir wa gairuhu duk wani fi'ilin da bai ƙarike da tsayin harfan nan guda uku ba min hankalin wanda ya kukuta barin waɗannan kalmomi to ya zama sahihul akhir alfi'ilin alfadi al'akhir an gano ba a duba inda mai tambaya ne dama dama na sauki ko ga alama ko kuma kwakwalen ne aka wanko su na musamman yau na'am na'am na'am a gibu dariyar la suna ne tabbas ba fi'ili ba ne don haka misalin bai shiga ba Na. kawai dai inda wani abin da zai iya nunawa yana ɗaukar nasba a fi'ili yana ɗauka a ƙiƙi wanda na isimin ne za mu yi idan allah ya sa muna da rayuwa Allah ka amince ma na eh eh amma a bakinka mai kai mafi yana cewa ya hashaɗin nan ya ga ya tsare ne da ya amma kuma an ce alikun to a bakinka mai kai mafi saboda haka ana itibarin matan tuku ne la mata fito yawwa na'am to alhamdulillah yau ni ma na samu Allah ka datar da mu lokacin jaman sallah yayi ko a ja mana bairoci ya yi gashi

alhamdulillah